watan azumi makarantar koyon hanyoyin tsoron Allah watan ramadan makarantar sanin hanyoyin koyon yadda ake tsoron Allah ce Allah maɗauki sarki da ya ta azumin watan ramadan a matakin farko sai ya faɗi hikimar wajen ta azumin watan ramadan bayan ya ce ya kuma su imani an farlanta muku azumi kamar yadda aka da tashi gwada suka gabace ku to sai ya faɗi hikima sai ce domin ku ji tsoron Allah wannan sai ya nuna babbar manufar yin azumi shi ne samar da tsoron Allah ka kusan bayan tauhidi babu abin da ya nasaba da tsoron, babu abin da ya fi tsoron Allah Allah ya ta maimaita a ji tsoron shi a wurare da yawa cikin Qur'ani ya faɗi fa'idodin jin tsoron shi ya faɗi alkhairan da jin tsoron Allah yake jawo ya faɗi ya yi wasiya ga waɗanda suka gabace mu da mu akan mu tsoron Allah ya ce jin tsoron Allah yana samar da furqan idan mutum da jin tsoron Allah sai ana masa ni'imar gane addini ni'imar gane daidai ni'imar yin daidai jin tsoron Allah yana sauka samun arziki yana jin tsoron Allah sai samu arziki jin tsoron Allah yana kawo mutuwa kyakkyawa da zaman kamarin kyakkyawa da rayuwa kyakkyawa bayan tashi zuwa alkiyama zai gane da shiga a janna to sai Allah ya ce a cikin watan azumi ake samun hanyoyin jin tsoron Allah to ga hanyoyin kamar haka hanyar ta farko yin azumi kana mai imani kana da mai neman lada ka san Allah ya wajabta ka yi ɗa ka yi biyayya kuma ka kwaikwayi yadda ake azumin daga manzon Allah ka yi kana da'a ga Allah kana mai koyi da manzon Allah kana ko mai kwaɗayin lada cikin hanyoyin samun da tsoron Allah cikin wata azumi shine kiyaye dubban azumin a yi tsahur kan lokacin da manzon a irin lokacin da manzon Allah ke yi a yi buɗe baki a lokacin da manzon Allah ke yin buɗe baki kuma a kiyaye sunnonin shi a waɗannan wurare a waɗannan ayyuka cikin abin da ke tsoron Allah akwai ciyarwa da Allah ya magana wanda suka sha azumi sauranka tsorama ya yi maganar waɗanda suka kai matakin ba su yi azumi saboda tsufa da yawan shekaru sai ta su kuma su ciyar wurin ciyarwa sai Allah yake cewa wanda ya ƙari sama da ciyarwar wajibi a kan shi to lallai Allah masani ne ga wannan kadi da yi wanda wannan na nuna mahimmancin ciyarwa ga har wajen ciyarwar wajibi ana nuni zuwa ga a ɗan ƙara wani abu to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa alkhairi cikin wata azumi ya kuma ce duk wanda ya ciyar da mai azumi duk wanda ya buɗa wa mai azumi baki Allah zai ba shi lada kwatar lada da ya ba mai azumi don a gwadi mahimmanci da falala da alkhairin ciyarwa da ka jama'a kowa ya biya ta niyan shi wajen ciyarwa cikin wata na ramadan cikin hanyoyin da ke kawo tsoron Allah cikin wata na ramadan ka sani cewa ba rashin cin abinci kaɗai ba rashin sha kaɗai ba da iyali kadai yake azumi ba lalle ne gaɓoɓin duk sai sun bi azumi idan kai azumi da kallon haram bakin kai azumi daga farta haram ka kai azumi daga sauraron haram hannunka kafarka duk gabanka gaba ɗaya su yi azumi don ba wani sun ci ko rashin sha ko rashin kusantar iyali shi kadai ne azumi ba lalle ne ga kuma su yi azumi bai yiwa kana azumi kana kalle kalle ga kayan kallo a gabanka kana kuma kallon abin da Allah ya haramta a cikinsu ga waya a tafin hannunka kana ta gora wuce kana kallon fina-finai kana kallon eh, tiktok kana kallon abubuwa na tsaranci na fasadi na barna ta kuma ce kai mai azumi ne ka zauna kana giba kana cin naman mutane kana yawo da gulma kana ɓata lokaci cikin surutun da bai da amfani gare ka ka ɗauki cewa kuma kai mai azumi ne lallai ka yi azumi amma nakasasshen azumi tauyayyen azumi azumi da ladarsa kadanci da ka canye ta da ayyukan samu cikin hanyoyin da ke samun tsoron Allah akwai tilawar ƙur'ani. Wajen azumi watan alqur'ani lalle mu yawan tilawa qur'ani mu yawan karanta alqur'ani tare da sanin me muke karantawa ko da tarjama ce ta Hausa ko ta Turanci ka ɗauko kana bi kana sanin me suke faɗi wurin da ake tafsiri da harshen ka da yaranka ka dinga zama kana saurare ina cikin hanyoyin da ake samun takawa tarbiyyar iyali kada mu shigartu game da iyali lalle ne koya kula da yaransa mata ya'ya lalle ne a kula da su a tarbiyyance su da cikin watan azumi kafin ma watan azumi ta lokacin ashura mutane suka ɗauko 'ya'yansu suna kawo su masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su sa su yi azumi don koya musu har a zo musu da kayan wasa a masallaci da za su shigantar da su su wantar da su abinci sai wanda ya motsu ya kuka sai a bashi abinci wanda ya nuna mana watan azumi watan tarbiyya ne lalle a kula da iyali yana cikin abin da ke kawo tsoron Allah cikin watan azumi kokarin sulhu tsakanin mutane da shiryawa tsakanin mutane duk mutanen da wanda ya gefe wanda ya gefe wanda yana ba ɗan uwansa baya wanda yana ba ɗan uwansa baya wannan bai magana ta uwansa wannan bai magana ɗan uwansa to wasu azumi su samu lafiyar yin sulhu su yi amfani da wannan wata su je su daidaita tsakanin su yana cikin hanyoyin da ake samun takawa rashin wasa da sallar dare lalle ne a kula da sallar dare za a ce duk wanda ya tsayu tsayuwar watan azumin ramadan to an gafarta masa duk abin da ya gabata da zurfin sa da kan da tarawih da ake cikin jami'i hajju da ake cikin jami'i kar ka yi wasa ne. shi da ke sallar jami'in aka kare ta da kai Allah zai ba ka ladar raya gare duka sabana mun muke gani yau mun fara sallah masallacin cike yanzu muna goma sha wani abu mun shiga goma tsakiya masallaci ya fara rama ya fara rabuwa to yin haka bai dace ba yi kokari ya zama sallar dare ko dai bata kuce maka cikin hanyoyin samar da tsoron Allah da azumin wata ramadan da yake yi kokarin sabawa da sallar jami in kana da sakaci ko kana da raganci ko jami'i ya wuce ka da yawa to yi amfani da wata ramadan ka saita na murarka ka ka saita jami'inka ka saita yin sallah cikin jama'a dan na bila ko yawan yawanta ko ingancin ingancinta duk da aka wahala a cikinta ba ta kai muhimmancin farilla ba Allah ya ce na fi son abinda na farlantawa bawana ya yi shi sannan abin da fiso bayan farilla sannan na fila yawan musulmi yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke haifar da takawa Yan allah ya sa ka sha ka sha wata azumin ramadan cikin wata ramadan ka yi gaggawa bayan sallah ka wani karanta ka yi sakaci da ranko duk da kana da kana da dama ta jinkirtawa amma saboda rayuwa ba sun ta rayuwa ba ba sun lokacin mutuwa ba sai a gaggauta yan uwa musulmi hanyoyin tsoron Allah da azumin ke gadarwa suna da yawa ko yana da muka ji kaɗan ne a cikin cokali Allah ya ba mu jin tsoron Allah cikin wata ramaba Allah za mu samar da zaman lafiya da arziki mai ɗorewa a cikin wannan wata a garuruwan mu da kasar mu gaba ɗaya Allah ya mushi wa gabanin mu muwafaka ya datar da su ya saita su a kan yin abin da zai dace da son Allah da son manzon Allah da kuma abin da zai dace da جن دائم الأمة وقوموا إلى صلاة صلاتكم يرحمكم الله